الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولما جمع سبحانه صفات الكمال كلها كان أحق بالمدح من كل أحد ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه فالغيور قد وافق ربه سبحانه في صفة من صفاته ومن وافق الله في صفة من صفاته كادته تلك الصفة إليه بزمامها وأدخلته على ربه وعدلته, وعدلته من وقربته من رحبته وسيرته محبوبا فإنه سبحانه رحيم يحب الرحماء كريم يحب الكرماء عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف حيي يحب أهل الحياء جميل يحب أهل الجمال وتر يحب أهل الوتر ولو لم يكن في الدنيا ولو لم يكن في الذنوب والمآسي إلا أنها توجب لصاحبها ضد هذه الصفات وتمنعه من الاتساف بها لكفى بها عقوبة فإن القطرة تنقلب وسوسة والوسوسة تسير إرادة والإرادة تقوى فتسير أزيمة ثم تسير فئلا ثم تسير صفة لازمة وهيئة ثابتة راسخة وحينئذ يتأذر الخروج منهما كما يتأذر عليه الخروج من صفاته القائمة به والمقصود أنها أنه كلما اشتدت ملابسته للذنوب أخرجت من قلبه الغيرة على نفسه وأهله وأموم الناس وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستك بها بعد ذلك القبيحة لا من نفسه ولا من غيره وإذا وصل إلى هذا الحد فقد دخل في باب الهلاك وكثير من هؤلاء لا يكتسر على عدم الاستكباح بل يحسن الفواهش والظلم لغيره ويزينه له ويدعوه إليه ويخصه عليه ويسعى له في تحصيله ولهذا كان الديوث أقبس خلق الله والجنة حرام عليه وكذلك محلل الظلم والبغي لغيره ومزينه له فانظر ما الذي حملت عليه قلة الغيرة وهذا يدلك على أن أصل الدين الغيرة ومن لا غيرة له لا دين له فالغيرة تحمي القلب فتحمي له الجوارح فتدفع السوء والفواحش وعدم الغيرة تميت القلب تموت له الجوارح فلا يبقى عندها دفء البتة ومثل الغيرة في القلب مثل القوة التي تدفع المرض وتقاومه فإذا ذهبت القوة وجد الداء المهلة قابله ولم يجد دافئا فتمكن فكان الهلاك ومثلها مثل سياسي الجاموس التي تدفع بها عن نفسه وولده فإذا تكسرت سمع فيها عدوه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 yau 22 ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma yake daidai da 16 ga watan tara miladiya ta 2014 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafi mai suna adda'u waddawa ko aljawabul kafi liman sa'ala an addawa'i shafi na al'imam abi abdullah shamsuddin ibn qayyim al-jawziya rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na hamsin da biyu a jerin gwanan darussanmu a wannan majalisi wannan shine na ɗari biyu da ashirin da takwas ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala yana cikin mana bayanin abubuwan da suke faruwa ga mutumin da yake yawan ta aikata laifi wato mutum ɗaya ko al'umma irin hukuma da bala'i da Allah ta'ala yakan jarrabu mutum ɗaya ko al'umma yayin da suka yawaita ayyukan laifuffuka ayyukan zunubi to cikin irin abubuwan da yake faɗa wannan shine na ashirin da hudu wanda yake cewa zunubi yana bice kishin da yake cikin zuciya idan aka ce kishi ana nufin kishin addini kishin abinda Allah ta'ala ya wajabta na umarninsa ko kishin barin abin da Allah ta'ala ya yi umarni a bari ko kishin almaharim abubuwan da suke da alfarma suke da daraja suke da mutunci to idan laifuffuka suka yi yawa akan zuciya to sukan bice wannan wato kishin da yake cikinta saboda haka wanda ya zama dalili ne na lalacewar dan adam ko lalacewar al'umma mala yake cewa walamma jama'a subhanahu sifatil kamali kullaha kana ahqqa bil madhi min kulli ahad ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما bal huwa kama madaha كما مدح نفسه وأثنى على نفسه ما ليتي لما جمع سبحانه صفات الكمال yayin da Allah ta'ala ya zama ya tattari ya tara wato sifofi na kamala gaba daya kana a haƙa bil madhi sai ya zama ya fi kowa cancantar a shi min kulli ahad ya fi kowa a cancantar yabo sama da kowa wala yablugu ahadun an yamdahu kama yanbaghi lahu babu kuma wanda ya isa ya kure yaban Allah ta'ala wato ya kai ƙarshe ya kai matuƙa wajen yaban Allah ta'ala zai dai yabi Allah ta'ala da iya abinda ubangiji ta'ala ya masa fatahi da shi amma ya ce ya ƙure yaban Allah dukkan wani abin da ya kamata ya faɗa na yabo da kirari da kwarzanta ubangiji a ce ya zo da shi wannan ba zai yiwu ba idan annabi sallallahu alaihi wa sallama huwa a'lamul khalqi billah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fi kowa sanin Allah kamar yadda yake cewa ana a'lamukum billah na fi ku sanin Allah amma duk da haka a cikin zikirinsa da yake yi da tasbihinsa ga ubangiji yake cewa la nuhsi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsika ba za mu iya kididdige mu iya lissafa yabo gare ka ba kai kamar yadda ka yabi kanka to wannan idan annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda babu wani halitta da zai kai matsayin annabi sallallahu alaihi wa sallama shi a karan kansa yana cewa la nuhsi sana'an alaik kaga bin babu aula kowane irin dan adam ma ya zama ba zai iya kididdige yabon Allah ta'ala ba saboda me saboda Allah ta'ala jama'a sifatil kamali kullaha duk sifofin kamala ubangiji ta'ala ya hada su dukkan wani abin da ka sani kamala ce ubangiji ta'ala shi ya fi cancanta da ita shi ne ma'anar walillahi masalul a'la wato misali mafi daukaka. da za a sifanta wani da shi to na Allah ne Allah ta'ala shi ke da misali mafi daukaka. shi ya sa malaman tauhidi suke cewa dukkan wani kamal fa kullu kamalin fallahu ahaqqu bihi kama anna kulla naqsin wa aibin fallahu ta'ala ahaqqu an yunazzaha an dukkan wata kamala ubangiji ta'ala shi yafi cancanta a sifanta shi da ita kamar yadda dukkan wani aibi ko wata tawaya ko wata naƙasa ubangiji ta'ala shi ya fi kowa cancantar a tsarkake shi daga wannan tawayar daga wannan nakasar mala yace fal ghayuru qad wafaqa rabbahu subhanahu fi sifatin min sifatin. al wanda yake da kishi wannan ya dace da wata sifa daga cikin sifofi na ubangijinsa ubangiji ta'ala kamar yadda muka ji a hadisan da suka gabata la ahada aghyaru min Allah kama hadisin Abu Huraira da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa la ahad wato hadisin Abdullah dan Mas'ud Annabi yake cewa la ahad aghyaru min Allah babu wanda yafi Allah ta'ala kishi min ajli zalika harrama al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan dan haka ne ma Allah ta'ala ya haramta dukkan wata alfasha ta zahiri da ta baɗini to wanda yake da sifa ta ghaira to ya samu wata sifa ta kamala wacce ubangiji ta'ala ya sifantu da ita don haka ubangiji ta'ala zai so shi a dalilin ya sifantu da wata sifa ta kamala da ubangiji ta'ala ya sifantu da mafi kamalanta mafi cikarta shi yasa hadisin da yake gabata wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna min al inna min al-ghairati ma yuhibbuha Allah daga cikin kishi akwai wanda Allah ta'ala yake so shi duk wani wanda yake da kishi kishi na addinin sa kishi na abubuwan da Allah ta'ala ya sa musu daraja da daukaka a addini to wanda yana samun soyayya ta ubangiji ubangiji ta'ala zai so shi saboda sifantuwarsa da sifa ta kamala wato sifa ta ainihin kishi mala ce wa man wafaka Allah fi sifatin min sifatihi qadathu tilka sifatu ilayhi bi zimami wanda duk ya dace da Allah ta'ala cikin wata sifa daga cikin sifofinsa to wannan sifa za ta ja shi za ta yi ma wannan mutum jagora za ta yi masa jagora zuwa ga Allah za ta jalin zamunsa wannan sifar da yake sifanta da ita za ta jalin zamunsa zuwa ga Allah wa adkhalathu ala rabbih ta shigar da shi fadar ubangijinsa wa adnathu minhu ta kusantar da shi ta matsa shi kusa da shi wa qarrabathu min rahmatihi ta kuma kusantar da shi da rahmar Allah wa sayyarathu mahbuban lahu ta sa shi ya zama abin soyuwa gurin Allah wato ya zama masoyi a gurin Allah fa inna Allah subhanahu rahimun yuhibbur ruhama saboda Allah ta'ala mai rahama ne yana son masu rahama Allah ta'ala ya sifantu da sifar rahama don haka duk wani wanda shi ma ya sifantu da sifar tausayi tsakaninsa da sauran halittun ubangiji to Allah ta'ala zai so shi a dalilin wannan haka nan ubangiji ta'ala karimun ne yuhibbul kurama ya sifanci da karamci yana son masu karamci alimun yuhibbul ulama masani ne yana son masana qawiyyun yuhibbul mu'min alqawi Allah karfa ne haka yana san mu'mini kakkarfa وهو أحب إليه من المؤمن الضعيف مؤمني wanda yake kakkarfa ya fi soyuwa a gurin Allah sama da mu'minin da yake mai rauni duka mu'minai Allah yana son su da masu karfi da masu rauni dukkaninsu sun yi tarayya a cikin soyayyar ubangiji ta'ala amma kuma ya fi son wanda yake da karfi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min ad-da'if wa fi kullin khair annabi sallallahu alaihi wa sallam yace mu'mini karfa shi yafi soyuwa a gurin Allah sama da mu'minin da yake mai rauni amma dukkaninsu suna da alkhairi dukkaninsu sun sifantu da sifar alkhairi hayyun yuhibbu ahlal haya Allah ta'ala mai kunya ne don haka yana son masu kunya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin ya ibn umayya wanda imamu ahmad da abu dawud da nasa'i suka ruwaito ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha ta'ala hayyun sittir yuhibbu al a was-sitr inna allaha تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر الله تعالى mai kunya ne mai sitirtawa ne don haka yana son kunya da sitirtawa da haka duk mutumin da yake da kunya Allah ta'ala yana son shi haka nan mutumin da yake da sitirtawa wato idan ya ga aibin dan uwansa zai rufa masa asiri ba zai je yana masa terere ba ba zai rika terere da shi yana ya maɗiɗinsa ba to shi ma Allah ta'ala zai suturta shi wa man satara mu'minan satarahu Allah wanda duk ya suturce mumini ya rufa masa asiri Allah ta'ala zai rufa nashi sauraka ka waɗannan sifofi ne na kamala ubangiji ta'ala a haƙƙu biya min ghairihi idan dai har ka yadda cewa duk wanda ya sifantu da sifar kunya da sifar sisirtawa da sifar karamci da ta rahama in ka yadda ya sifantu da sifa ta kamala ya fi wanda bai sifantu da wannan sifar ba to dole ka yadda cewa ubangiji ta'ala shi ya fi cancanta ya sifantu da wannan sifa a bisa cikar kamala ta wannan sifa ka sifanta da sifar rahama za a iya ce maka rahim ubangiji ta'ala ma ya sifanta da sifar rahama sai dai rahamar ubangiji ba ta da iyaka ba ta da hudud ba za a kwatanta ta da rahamar mahaluki ba kamar yadda Allah ta'ala ce wa rahmati wasi'at kulla shay rahama ta tayil wace komai saboda ka ita tayil wace waɗanda ke sammai da ƙasa sai yalwaci mutum da aljan sai yalwaci dabbobi da tsuntsaye da tsirrai da dukkan wani mahaluki da ubangiji ta ala ya halitta a doron ƙasa ne hibbul jamal Allah kyakkyawa ne mai kyau ne don haka yana son yana son kyau hibbul yuhibbul ɗaya ne tilo ko witiri ne hakanan yana son abin da yake witiri ubangiji ta Ala jamilun mai kyau ne ta haka yana son abu mai kyau kamar yadda ya zo a hadisi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama disan abu huraira yana cikin hai yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibr duk wanda yake da kwatankwacin ƙwayar komai na girman kai a cikin zuciyarsa ba zai shiga aljanna ba sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah ina in sanya tufafi masu kyau in sanya takalma masu kyau kai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna allaha jamilun yuhibbul jamal alkibiru baturul haqqi wa ghamtun nas Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau saboda haka yana son ɗan adam ya kasance mai kyawawan ɗabi'u ne mai tsafta ne tsaftar kayansa na sawa ko tsaftar mahallinsa ko tsaftar wurin kasuwancinsa dukkan wani abin da zai sa ido ya gani ya yi sha'awa to ya kasance mai kula da wannan ne idan mutum ya kasance cikin irin wannan sifa mumini ya zama cikin wannan sifa to ya samu wata sifa da za ta sa Allah ta'ala ya so shi haka nan ubangiji ta'ala wutir ne yana son abin da yake wutir shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya abu yakan san ya yi shi witran yakan kwadaitar da ainihin al'ummarsa in za su yi abu su yi shi witir wato su yi shi wato mara ba cika ba saboda kamar yadda yake ta inna allaha witrun yuhibbul witir Allah witiri ne ɗaya ne shi kadai ba shi da abokin tarayya don haka yana son wutiri wato yana son abin da yake mara ne ba cika ba to duk wannan malam ya ambaci waɗannan don ya nuna maka cewa ubangiji ta'ala yana son mutumin da yake da kishi saboda kishi sifa ce da Allah ta'ala ya siffanta da ita za ka duk wanda ya sifanta da irin wannan sifa cikin bayansa zai samu soyayya da kusanci na ubangiji ta'ala wanda yake saban Allah babu shakka ya yi asarar wannan sifa saboda babu kishi na maharimullah babu kishi na awamirullahi ko na wahilla babu kishin su a cikin zuciyarsa na haka bai damu ya aikata abinda Allah ta'ala ya hana a aikata ba kuma bai damu ya bar abinda Allah ta'ala ya yi umarni ko ya wajabta a aikata ba ba ma a karan kansa ba a bai ma damu wasu ya ga sun keta wannan doka ba Balma zai iya zama cikin waɗanda suke kira zuwa ga keta dokar Allah bayan shi ya keta ta da kansa shi ya sama da yake walau ya kun fi zunubi wal ma'asi illa annaha tujibu li didda hadhihi istifata وتمنعه من الاتصاف بها لكفى بها عقوبة da a ce ma ko da a ce zunubi ba da, wato zunubai da saban Allah babu wani abu tattare da su na ainihin hukuba ko na halaka sai wannan abin da ya ambata a nan illa annaha tujibu li sahibiha didda hadhihi sifat sai kasancewar zunubai suna wajabta wa mai su kishiyoyin waɗannan sifofi wato waɗannan sifofi da aka ambata da Allah ta'ala yake so wanda ya kasance mai zunubi ne to yana ɗauke da akasin kishiyoyin waɗannan sifofi ne zai kasance ba shi da kishi zai kasance ba wanda yake ainihin karim ba ne ba mai karamci bane ba halim bane ba ba bane ba mai kunya bane ba mai sitirtawa bane bai sitirta kansa ba balle ya sitirta ne. zai sifantu da dukkan kishiyoyin waɗannan sifofi to idan ya kasance zunubin bawa zai gadar masa da waɗannan kishiyoyin waɗannan sifofi kowannan kadai ya isa ya sa mutum ya ji tsoron faɗawa cikin laifuffuka da sabon Allah وتمنعه من الاتصاف بها فهنا شتي فانتوا لصفوف انت ما سكو لكفى بها أقوبة لا وانا كأي إشيش أقوبة فإن الخطرة تنقلب وسوسة والوسوسة تسير إرادة والإرادة تقوى فتسير عزيمة ما لا يتيدو من أبن ذاك ما وزي أرثى أزوتش يسأل ya fara ɗarsa shi a zuciya bai yi tunaninsa ba bai saƙa shi ba amma ya fara zuwa zuciyarsa to wannan in ya bar shi zai juye ya rikide ya koma wasuwasi daga wasuwasi kuma ya koma wata irada wato niyya daga irada kuma iradan nan ta yi ƙarfi ta yi ƙarfi har ta zama azima wato ƙudiri daga ƙudiri kuma ta jirkice ta koma aiki wato waɗannan su ne matakai da wani lokaci shaidan yakan jefa wa bawa wato aikata sabon Allah yakan ja bawa ta waɗannan hanyoyi zuwa ga aikata sabon Allah zai fara da wasu zai fara da khatra wato kawai mutum yana zaune sai tunanin ya zo masa tunanin sabon Allah sai ya faɗo kwakwalwarsa yana fara tunanin shi kenan sai kuma wasu wasi saƙe-saƙen tunanin ya fara shiga zuciyarsa saƙe-saƙen laifin sai ya fara shiga zuciyarsa kaga wannan tunani ya koma saƙe-saƙe kuma duk sanda aka fara saƙe-saƙe to an ɗau hanya kuma wannan saƙe-saƙen ana nan sai ya koma irada sai ya koma niyya to yanzu ya fara niyyar zai aikata abinda yake ba daidai ba daga tunani ya koma saƙe-saƙe ya koma niyya niyyar nan kuma za ta fara ƙarfi za ta ci gaba da ƙarfi har ta zama azima azima shine mutum ya ci guri kuma ya samu ƙarfan ƙuduri na cewa tofa abu ka za yake so yanzu yi to daga nan wannan azima shi ke na sai ta rukide ta koma aiki sai ka ganshi shi dubu-dubu cikin laifi ثم تصير صفة لازمة وهيئة ثابتة daga nan ta zama sifa wacce ba za ka rabu da shi ba ta zama wata hai'a wata kama wacce za ta lizimce shi za ta tabbata tattare da shi ko da yaushe saboda haka ya zama na ba zai iya bari ba tun yana yi kaɗan-kaɗan yana gobe zan tuba ko yau ya tuba jibi ya kuma komawa ya yi ta taswifin tauba yana ta tun yana ɗan damuwa idan ya yi laifin ya koma gefe ɗaya ya ta ɓacin rai zuciyarsa ta damun shi a hankali a hankali damuwa sai ta shiga raguwa ya fara jin raguwa tana raguwa har yanzu ya daina damuwa ma ya yi yanzu an jima gobe ya yi ya daina jin wannan damuwar tun yana baya son jama'a su gan shi har a hankali a hankali ya fara nuna wa abokansa na kusa da shi ya rika yi a gabansu ba tare da ya ji damuwa ba yana wa sauran mutane baya son su san shi su san yana abu kaza daga nan daga nan sai saba yanzu abin ya wuce maganar abokansa su gani kowa ma iya gani wataƙila waɗanda ba zai so su gani ba wasu wanda suke mafi kusanci zuwa gare shi iyayensa ko 'ya'yansa su har gari kuma a hankali a hankali sai ji su ɗin ma don sun gani ba komai shi kenan sai ya zama ya kai wani yanayi da wannan ana fitar da kauna da kansa kamar rashin lafiyar da ya ce cinye mara lafiya ya kai wani stage wani zango da kawai sai dai a sawa mutum ido kawai fi da kauna da gari shi to haka matakai haka zunubi yake yi wa mutum mataki-mataki shi ne nan malam ya ce wa hina izini ya ta'azzaru al-khuruju minha kama ya ta'azzaru alaihi kama ya ta'azzaru alaihi al-khuruju min sifatihi al-qa'imati bihi daga lokacin lokacin da ta zama sifa da ta ɗamfaru da shi ta zama sifar sace kamar sauran sifofinsa to fa sai ya zama da wahala da wahala a ce ya bar wannan abin kamar da kasan ba zai iya zare wata sifar jikinsa ya rabu da ita ba to haka laifin zai zama masa sifa ce daga cikin sifofinsa waɗanda suke a tare da shi Allah ya kiyashe mu mala yace wal maqsudu abin nufi dai anan annahu kullama ishtaddat mulabasatuhu adh-dhunub akhrajat akhrajat min al-qalb min al-qalbi al-ghayrata ala nafsihi wa alihi wa umum an-nas mala yace abin nufi dai anan shine duk lokacin da wato laifufuka, gaurayar mutum da laifufukansa sai tsanani ya gaura ya yi cakudu da laifuffuka suka yi tsanani a tare da shi a zuciyarsa akharajat min alqalbi alghayrata ala nafsihi sai waɗannan laifuffukan su shire masa kishin da yake cikin zuciyarsa ga kansa saura kai da ya gina kishin kansa a kwana a tashi su cire masa kishinsa ga iyalansa daina kishin matansa da 'ya'yansa da kowa nashi wa umumin nan kama daina kishin kowa ma'ana shi yana yi ya dawo bai damu ma ya ga 'ya'yansa suna yi ba iyalansa suna yi kowa ma da kowa ya je bai damu ba وقد تضعف في القلب جدا حتى لا يستقبح بعد ذلك القبيح لا من نفسه ولا من غيره wannan kishin da yake zuciya tarke shi za ta ƙara takan iya ta yi rauni ta ƙara rauni matuƙa sosai har ya kai gacin da baya ga munin mummuna wato datan yana a matakin da ya yadda abin yana da muni amma ya zama masa jiki ba zai iya bari ba to abin zai ta ƙara kamari yana tsananta yana burin ƙasa har a kai ga wani matakin da can abin ma zai rika gani ya ma daina yanzu ya daina ganinsa mummuna kasa yana ganin shi mummuna ce watakila wata rana ya janye to an zo matakin da abin ma ya dawo kyansa yake gani la yastaqbihu ba da al-qabih Lamin min nafsihi wa la min ghairihi ga kanshi ko ga wani ba zai ga munin abin ba wa idza wasala ila hadha al faqad dakhala fi bab halak in ya kai wannan matakin kuma shikenan ya shige kofar halaka kuma babu saura kuma da ya rage tare da shi wannan shine abin Allah ta aiki ta na lahum su'u amali an kawata musu miyagun ayyukansu sauraka aikin da suke yi suna ganin abu ne mai kyau wa kafirun min haula la yaktasiru ala adam al-istiqbah bal yuhassinu al-fawahisha wa zulma li ghayrihi malaci da yawa ma daga cikin waɗannan wanda suka kai wannan matakin na lalacewa da balbalcewa to ba wai zai takaita akan rashin ganin munin abun ba ma bal a'a zai wuce wannan hawan ne kuma bal yuhassinu al-fawahisha wadh-dhulma wa li ghayrihi zai ma rika kyautata ita alfasha din da zalunci zai rika kyautata ma wani ya rika nuna masa abu mai kyau ne zai rika kiran mutane ma yana musu ba da cewa yin wannan ma shi ne daidai subhanallah mu duba yanayin al'umma a yau wallahi kusan ka ce matakin nan na ƙarshe kusan shi aka kai kansa ya wuce mutum ya yi a karan kansa a'a wasu ma zai rika nuna musu cewa ayyin hakan ma shi ne daidai in ba a yi hakan nema ne ma ba a yi daidai ba yanzu sau nawa sau nawa za ka ga ɗan siyasa in an ba shi wani mukami na shugabancin jama'a ɗan uwa za su zagaye shi ana nuna masa cewa ya yi satar kuɗin al'umma ya rika kwasa kuɗin al'umma a nuna masa wannan shi ne daidai a nuna masa cewa ai hakan alkhairi ne kaga abin da Allah ta'ala yanzu ya baka kakka sake ka ba kujeran nan ƴan uwanka ba samu alheri ba kai kuma ka bari babu komai a hannunka ka dawo mana haka yadda ka shiga kamar yadda suke cewa lokacin da aka bawa Muhammad Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi rahimahullahu ta'ala lokacin da aka bashi wazirul awqaf ministan waqafi na kasar Egypt yana sa aka bashi ya gama har ya gama abin da ɗinsa aka sauke shi ya da gida faƙirinsa shi ne suke cewa da kala waziran wa kharaja faƙiran wai da kala waziran wa kharaja fakiran ya shiga minista kuma ya fito talaka to sai a ce to kakka zama da kala waziran wa kharaja faƙiran ka shiga faƙiran ka fito kuma ganiyan to kaga irin wannan mataki ne na an kai matakin da ba mutum shi a karan kansa ya yi ba har ma nuna wa wani zai yi cewa laifin da zai yi din shi ne daidai shi ne malam ya ce wa kasirin min ha'ula ila ya tasiru ala adam istiqbah bal yuhassinu al-fawahisha wa zulma li da yawa daga cikin waɗannan baya baya takaita akan rashin ganin munin abin a'a zai kyautata aikin alfasha da zalunci ga wani wa yuzayyinuhu lahu ya kawata masa shi wa yad'uhu ilayhi ya rika kiransa zuwa ga wannan abin wa yahussuhu alayhi ya rika ziga shi akan sa wa yas'aluhu fi tahsilihi ya taya shi ma ayi takara kaina da zirga-zirga yadda za a yi wannan laifin tare da shi wato umma bai san hanyar da ake yi ba zai taimaka mata ba ka sanya za a yi mutu ba komai zan ɗora ka a hanya shi ne wa ya sa'a lahofi tahsili ya yi masa sa'ayi kai kawo wajen ya saman masa da abin da laifin ma da ya ce wani haza kanar da akhbasa khalqillah saboda haka ne ya zama na wato addayyus shine wanda baya kishin matarsa wannan mafi munin halittar Allah mafi munin halittar Allah wanda baya kishin matansa baya kishin ƴaƴansa wal jannatu haramun alai kuma aljanna ta haramta akansa wani hadisi ne sahihi a cikin musar imam ahmad kawai hadisin abdullahi dan umar kawai hadisin abu darda annabi sallallahu alaihi wasallam yake salasatun la yadkhuluna aljannata wa la yanzuru Allahu ilayhim yawm alqiyamah mutane uku Allah ta'ala wato ba za su shiga aljanna ba kuma Allah ta'ala ba zai musu kallon rahama ba zai kalle su ba ranar gobe kiyama annabi ya ce al'aqu bi walidai wanda yake saba wa iyayensa wato wanda ya kangare wa iyayensa ne sannan al-mar'atu wal mar'atu al-mutarajjila al-mutashabbihatu bir rijal da macen da take bayar da kanta namiji wato take shiga da kwaikwayon sifofi irin na maza wanda ita ma ba ta shiga aljanna ba in ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na ukun su addayyus shi ne wanda baya kishin matansa ko ‘ya'yansa mata wa kazalika muhallilul zulmi wal baghi li ghairihi to haka nan ma ga wanda zai halatta zalunci ko ta'addanci ga wani wa muzayyinuhu lahu ko ainihin ya kawata masa irin ya kawata ma wani zalunci fanzur mal ladhi hamalat alayhi qillatul ghaira bare yace duba kaga inda karancin wato karancin kishi a zuciya yakan kai mutum rika daukan shi kadan kadan kadan kadan har ya kai shi wani mataki da Allah ta'ala ba zai taɓa sauraren shi ba ya riga ya gama lalacewa shi ya sa ya ce wa haza ya dulluka ala anna aslar dini alghaira wannan zai nuna maka cewa wannan shi zai nuna maka cewa asalin addini kenan tushen addini shine kishi da yake cikin zuciya wa man la ghayrata lahu la dina la, wanda duk ba shi da kishi to ba shi da addini fal ghayratu tuhmi al qalba fa tahma lahu al jawarih kishi shi da yake dumama zuciya wanda ita kuma dalilin haka gaɓoɓi su ma su dumama. fatadfa'u su'a wal fawahish su kawar da dukkan mummunan mummunan ayyuka da dukkan ayyukan alfasha wato wannan dubama da zuciya za ta yi shi zai kashe dukkan wata mummunar mummunan kudiri ko mummunan niyya ko aikin alfasha daga zuciya haka ne kawar da su daga gabobi wannan kishin shine yake bada wannan sinadarin da zara aka rasa shi shi kenan. sai zuciya ta mutu ya ce wa adamul ghaira yumitul qalb da zara aka rasa kishi to rashin kishin na yana wato kashe zuciya fatamutul jawarih in in zuciya ta mutu gabobi ma duka sai su mutu wala yabqa inda hadafun albatta zama da gabobi zuciya da gabobi gaba ɗaya. ya zama na ba su da wani garkuwa da haka kowane irin laifi ya dirka ko mutum tafa zai ba zai ga wani abin da zai masa muni ba ko ya ga ya fi ƙarfinsa ko kai wannan ya mana girma ba zai gani ba sai dai idan ba zai iya yi ba amma in zai iya yi to zai ba da ya ce wa matsalul gairati fil kalbi ka matsalul kowa allati tadfa'ul marada kawai muku. ke misalin kishi a cikin zuciya kamar misalin garkuwar jiki garkuwar jiki wacce ita ce take kare jiki daga cututtuka take fada da cututtuka fa'iza za a batul kowa wadda dadda'ul mahalla kabila da zarar ba wannan garkuwar a jikin mutum kamar yadda yake faruwa ga wanda suka samu cuta ta aids ta kashe garkuwar jiki to dukkan wata cuta sai ta zama ta samu gurin zama a jikinsa to haka gaira take a cikin zuciya in malam ce da zarar aka rasa wannan gaira a cikin zuciya wannan keshin to shi kenan dukkan wani laifi duk wani zunubi sai ya samu mahallin zama a cikin zuciyar bawa walam ya ji dafi'an ba zai samu abin da zai ije shi ba fata makana sai ya kama ƙasa sai ya kafu fakanal halaku daga nan sai halaka ta tabbata Allah ka kiyashe mu mala ce wa masaluha haka nan ta, wato misalin kishi masalu sayatil jamus allati yadfa'u biha an nafsihi wa waladihi yace kamar kahuhunan wato san sa sa, sa na jeji san jeji wato bauna wanda da shi ne take kare kanta ƙahuhunan nan da su take kare kanta ta kare ‘ya'yanta iza kusirat idan ƙahuhunan nan aka karya su fama a fiye adu to shi ke nan abokin fada ko abokin gabar wannan ɓauna shi ke nan sai ya samu dama wannan ƙaho da take da shi da shi ne take samun kare kanta daga dukkan wani hari ko farmaki ko wata wawura da za a kawo mata yayin da ƙafufunan suka zube suka kare to shi kenan kowa ma ya samu tubus-tubus to haka kishi yake gaira take a cikin zuciya mujarrad babu ita ta mutu to shi kenan dukkan wani laifi sai ya zo ya samu kofar shiga sai ya shiga kuma ya zauna daram fakanan halaku shi kenan kuma mutum ya halaka Allah ta kiyashe mu wa min uqubatiha zahabul haya'i allazi huwa maddatu hayatil qalb wa huwa aslu kulli khair wa zahabuhu zahabul khairi wa fi sahihi الصحيح أنه صلى الله عليه annahu أنه قال الحياء خير كله وقال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وفيه تفسيران أحدهما أنه على التهديد والوعيد والمعنى من لم يستحي فإنه يصنع ما شاء من الكبائر إذ الحامل على تركها الحياء فإذا لم يكن هناك حياء يردأه عن الكبائر فإنه يواقعها وهذا تفسير أبي أبيدة والثاني أن الفئل إذا لم تستح منه من الله فافعل وإنما الذي ينبغي تركه هو ما يستحى منه من الله وهذا تفسير الإمام أحمد في رواية ابن هاني فعلى الأول يكون تهديدا كقوله اعملوا ما شئتم وعلى الثاني يكون إذنا وإباحة فإن قيل فهل من سبيل إلى حمله على المعنيين قلت لا ولا على قول من يحمل المشترك على جميع معانيه لما بين الإباحة والتهديد من المنافاة ولكن اعتبار أحد المعنيين يوجب اعتبار الآخر قال فصل ومن عقوباتها ذهاب الحياء الذي هو مادة الحياة للقلب وهو أصل aslu خير وذهابه wa الخير أجمعي khairi ajma'i malaci yana daga cikin ukubobin laifuffuka zunubai wanda wannan ita ce ukuba ta ashirin da biyar da faɗa ce yana daga cikin ukubobin laifuffuka da zunubai da mutum yake yi ko al'umma take yi zahabul haya tafiyar da kunya allazi huwa maddatul hayati lil qalbi wanda kunyar nan ita ce sinadarin rayuwa ga zuciya wa huwa aslu kulli khairin kunyar nan ita ce tushen dukkan wani alkhairi wa zahabuhu tafiyar wannan kunya ko tafiyar da wannan kunya ko gushewar wannan kunya zahabul khairi ajma'i tafiyar alkhairi ne gaba ɗaya. idan babu kunya to duka wani alkhairi ma ya tafi domin ita ce tushen alkhairi wa fi sahihi anhu sallallahu alaihi wa sallam annahu qala alhaya'u khairun kulluhu ya tabbata cikin sahih sahih bukhari da muslim anhu sallallahu alaihi wa sallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace alhaya'u khairun kulluhu kunya alkhairi ce gaba daya hadisin imran ibn husayn yana cikin sahihaini yana cikin sahih muslim a cikin sahihaini ruwayar sahihaini annabi sallallahu alaihi wasallam cewa alhaya la ya'ti illa bi khair kunya ba ta kawo wani abu sai alkhairi hakanan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin abu mas'ud abu mas'ud al-badri radiyallahu ta'ala anhu hadisin da Imam al-Bukhari ya kadaita da fitar da shi banda Muslim hadisin Abu Mas'ud al annabi sallallahu alaihi wa sallam yace inna mimma adraka an-nas min kalamin an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana daga cikin abin da mutane suka riska na maganar annabawan farko ko annabcin farko idza tastahi idan ba za ka ji kunya ba to aikata abin da ka ga dama wani hadisi yana cikin sahihul bukhari kamar yadda muka faɗa hadisin abu mas'ud al-khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda yake nuna cewa daga cikin irin abin da annabawan farko sun zo da shi a cikin maganganunsu wanda kuma ya yaɗu ya shahara a cikin jama'a har ya taho ya taho zuwa ga wannan al'umma ta farko wannan jumla izalam ta tahi fasina mashe idan ba za ka ji kunya ba ko idan ba ka jin kunya to aikata abin da ka ga dama wani hadisi malamai sun masa fassara biyu kamar yadda mala yake nunawa a nan akwai fassara da wasu malamai suka ce wannan umarni na fasna ma shi ita ka aikata abin da ka ga dama ba babin umarni ba ne abin da ake nufi hani ne da ainihin tsoratarwa da kuma zargi wanda masu wannan tasiri sun kasu gida biyu akwai waɗanda suka ce al'amuru huna abinda ake nufi da umarni a nan attahdid, tahdid barazana ko tsoratarwa razanarwa kamar yadda Allah ta'ala yake ta i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir i'malu ma shi'tum Allah ku aikata abin da kuka ga dama ba Allah ta'ala yana cewa ka je ka yi abin da ka ga dama ba ne a'a ai za ya ce illa ma ta'malu da basiri. yana ga abin da kuke yi kaga kaga wannan razanarwa ce tsoratarwa ce tahdid ne amma ya zo a sigar umarni kamar yadda Allah ce fa'budu ma shi'tum min duni ku je ku bauta abin da kuka ga dama ba Allah ba nan ba umarni aka baka ba lasisi ne aka baka na cewa ka je ka bauta abin da ka ga dama ba ba Allah ba a ubangiji yana gaya maka cewa ka je ka yi ka ga ubangiji ta'ala zai kama mutum ya saka masa zai ga sakayya ta ubangiji to wannan shine tafsirin da abul abbas ibn sa'lam cikin malamai yayi cewa al'amru huna bi ma'ana at-tahdid wasu kuma suka ce a'a الأمر هنا بمعنى الخبر بمعنى الخبر idan ba ka ji idan ba ka jin kunya to za ka yi abin da ka ga dama kamar labari ne idan ba ka jin kunya to abin da ka ga dama za ka yi wato kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar wanda dai ya ƙarya da gangan falle ya tabawa to ya tanadi mazaunin shi a wuta ai umarni ne waye zai je ya tanada wa kansa mazauni a wuta kaga babu ma'anarsa man kazaba alayya muta'ammidan tabawwa maqadahu min an-nar wanda dai ya mun ƙarya ya tanada wa kansa mazauni a wuta kaga umarni ne ya zo? alakin bi ma'anar khabar ubangiji yana faɗi wanda ya yi wannan baya jin kunya fasna ma shi ta ma'ana zai aikata abin da ya ga dama wannan jama'a daga cikin malamai sun yi wannan fassarar ita ce wannan fassarar Abu Ubayd Al-Qasim ibn Sallam ce fassarar Muhammad ibn Nasr Al-Marwazi tace fassarar Ibn Qutaybah kuma ita ce fassarar da abu dawud ya kawo daga imamu ahmad hanbal rahimahullah tafsiri na biyu shine idza lam tastahi fasna ma shi'ta idan ba za ka ji kunya ba ka aikata abin da ka ga dama ka ce abin da ake nufi idan abu ya kasance alkhairi abu ne kyakkyawa abu ne mai kyau abu ne da Allah yake son shi to kada kunya ta hana ka kai shi kada kunya ta sa ka yin wannan abin wannan ita ce fassara ta biyu amma jumhur sun fi tafi akan fassarar farko saboda kunya wani babban abu ne shi ya sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ta rana kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan umar a zo wucewa sai ga wani mutum ya sa dan uwansa gaba yu'atibuhu ala alhaya yu'atibu akahu ala alhaya yana yi wa dan uwansa fada akan yafiya kunya كأنه يقول قد أضر بك الحياء كما يقول kun yanar da kake yawan ji mata cuce ka tana cutar da kai annabi da ya yana faɗa masa cewa yana masa fada akan yana da kunya annabi ya ce da'ahu fa innal haya min al iman rabu da shi ya zama mai kunya ai kunya tana daga cikin imani kunya imani ce ne zo cikin hadisin Abu Hurairah al haya shu'batun min al iman kunya wani bangare ne na imani saboda kunya wani abu ne mai kyau sai yasa lokacin da kamar yadda zo a cikin ruwayar Imam Ahmad da imamun nasa'i hadisin al-ashajj al abdul qais da suka zo gurin annabi sallallahu alaihi shi da jama'arsa annabi sallallahu alaihi yana fitowa da sauran jama'ar suka hango annabi sallallahu ya daga labiri ya fito sai suka bar dabbobin su abin raƙuman ko dawakan su da suka hau sai suka ruga zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma wannan guda ɗaya shi al'ashaj sai tsaya ya ɗaure duka raƙuma da aka zo da su ya ɗaure su bayan ya ɗaure su ya ɗauko kaya kyawawa ya sa a jikinsa sannan ya je gaishe da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dube shi yake cewa da shi inna fika la khaslatayn yuhibbuhum Allah yuhibbuhum kana da wasu halaye guda biyu wanda Allah yana son su ya ce ma huma waɗannan halaye ne guda biyu a cikin sahih annabi sallallahu alaihi wasallam al'ana al'anatu wal-hilm wal haƙuri da kuma bin abu sannu sannu wato rashin garaje haƙuri da rashin garaje a ruwayar imam ahmad ce alhilmu wal to da al'ana da alhaya duk tare suke wato haƙuri da kuma kunya to shi ne yake cewa a huma hadisan au kadiman kadiman au hadisan sifofin nan nawa daman can ina da su koko daga baya ne na sifantu su annabi ce bal kadiman daman can haka Allah ya yi ka ya ce alhamdulillahi lalazi jalabani jajabalani ala khaslatin yuhibbuha Allah na gode wa Allah da ya da ainihin ya halicce ni akan wata halaye wata dabi'a da yake so saboda alhaya wani abu ne da Allah ta'ala yake san shi tare da bawa kuma bai taba kasancewa tare da mutum ba face kaga alkhairi tattare da shi lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh